الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أن الله كشيما البركة أيو لهدي شابيو قوة الرجب شكرة دبو ليد دريه للثلاثين دبيار بين هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوا مدينة هم دي دي دي دا شاء ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya muna cikin littafinmu na kamun jina'is na babban malami malam nasiruddin albani allah ya ji gansa da rahama muna bayani akan mukaddima da ya yi na littafi dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi baya yi bayanin cewa wani ne daga cikin abokanansa aminansa kuma ɗalibansa da aka masa risuwa wata yar uwarsa ta risu da ya kai masu ta'aziyya yake neman cewa ya rubuta ɗan takarda feji ɗaya zuwa biyu don shi ko wani daga cikin 'yan uwa ya buga a dinga rarraba masu zuwa ta'aziyya domin su samu fa'idan sanin me addinin musulunci ya faɗa game da ta'aziyya sai ke faɗi da ya ga sai ce masa eh lallai kuwa wannan wato tunani ne wanda yake mai kyau amma sai ga aikin kuma ba aikin da za a iya samun shi a irin wannan saurin ba to yake faɗi dai daga baya yana cikin wasu littattafai ya fara bincike akan wannan matsala shi ne ke faɗi da ya karɓi wannan aiki sai shi fastakhartullah ta'ala shine inda muka tsaya kenan sai na nemi zaɓi a wurin Allah maɗaukakin sarki bi ma'ana ya ne ya istikhara akan wannan aikin da aka nema yi kuma shiri zai yi din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi al fariida thumma liyaqul sai karanta du'a al istikhara duk wani aikin da mutum zai yi ana so ya nemi zaɓi a wurin Allah maɗaukakin sarki idan wannan aikin alkhairi ne Allah zai baka iko yin wannan aiki kuma zai karbo a wurin Allah sun ga akwai alkhairi a ciki kaga kuma yadda littafi yake ya nemi zabi Allah kuma ba shi iko yin aiki littafi ya samu albarka da yawa ba a magana akan abin da ya shafi jana'iza ko jiya ko zama makoi ba a yi magana wannan littafi ba ina ke fadi fastakhartu Allah ta'ala sai ne nemi zabi a wurin Allah wan kababtu ala dirasa daga nan sai na dukufa akan bincike a kan waɗannan matsalolin abin da ya shafi jana'iza wa muraja'ati qurabata thalathata ashhurin na dukufa kan karatu da a littattafai bi ma'ana bincike akan littattafai qurabata thalathata ashhurin abin da ya kai kamar wata uku yana kawai ya duba wannan littafi akan wannan matsalan abin da ya shafi jana'iza ya duba wannan littafi wata uku yake yana bincike yana har hada mas'aloli duk littafi da ya duba kamar yadda malamai suke fari idan mutu yana so ya bincike akan mas'ala to sai samu littafi kamar in sai book sai ya in ka bude kowane littafi ka karanta mas'ala ka ga abin da ya kamata za ka ɗauko ka yi ta'alifi sai ka rubuta a wannan littafi sai ka rubuta sunan littafi mu'allifin littafin kan matsalan da kake so ka yi magana a kanta wanda ka gani sai ka sa feji ka sa mujalladi mujalladi da yawa ne mujalladi kaza littafi kaza sai ka aje sai ka je littafi na gaba sai ka je littafi haka ran da ka zo zaka rubuta kawai sai ka dauko wannan shine kaman kontent din abubuwan da zaka rubuta kana budewa eh a littafi kaza na ga matsalan da nake bukata shafi kaza sai ka dauko sai ka kofe haka haka ne to sai ce wata uku yana yin wannan bincike yana har hada matsalolin da ya shafi jana'iza sai a amalu fiha lailan naharan wata uku nan da yi ce yana aiki dare da rana illa ma la budda minhu min al'amal fi mihnati sai dai abinda babu kan kaga na yake wannan aikin to wani abu ne da babu makawa akan abin da ya shafi ta. kasan kamar yadda na faɗa sa jaran agoguna yake yi to idan har wani aiki ya bijiro masa na irin wannan to zai bar wannan zai kama wannan zai samu abin da zai rayu na yau da kullum wannan ko kuma bacci allazi la ghina anhu wanda babu mutum zai iya wadatuwa daga bacci ba dole ne sai ya samu ya yi bacci li rahati jismi domin hutun jikina abinda yake faɗi kina wata uku din nan ya fara yana aiki dare da rana in ka ga ya yanke daga wannan aikin to abin da ya shafi sana'ansa ko kuma baccin da zai saboda ya samu nishadi ya ƙara wani aiki a gaba hatta tamakkantu min idadi hadal kitabi. ce har na samu daman hada wannan littafi allazi baina yadayhi alqari alkarim wanda yake gaban mai karatu mai daraja wannan littafi da ke gaban mu kenan sai walaqad kana yatatallabu min alwaqti akthara mimma quddira la sai wannan littafi yana neman lokaci fiye da abin da ake tunani fiye da yadda na kaddara bi ma'ana lokacin da na sa zan iya gama littafi to littafi yana buƙatar fiye da wannan lokacin laula anna qisman kabiran min masailihi ba don yanki mai yawa daga cikin abin da ya shafi mas'aloli na jana'iza wa hadisi da hadisai da suka magana akan jana'iza kad kana muhaqqaqan indi fi sani fi. na riga na yi ta haƙiƙin wasu hadisan na yi magana akan wasu mas'alolin a wasu littattafai na daban da na wallafa in na zo akan wannan babin sai maganan ce abinda ake yi a jana'iza kaza bid'a ne ga daidai sai kawo hadisan in akwai wani hadisi da wancan suka dogara da shi suna wannan sun kawo ce hadisi mai rauni ne saboda dalilai kaza kaza a wasu littattafan da daban don ya yi saƙiƙin littattafai ba a iya ba sun iyakansu ba abu dawuda ya yi aiki a kai tirmizi ya yi aiki a kai ibn maja ya yi aiki a kai nasa'i ya yi aiki a kai sahihul jami'u sabir duka littattafai da yawa ya yi magana akan su da suke magana har ya yi magana tamamul minna na hadisi fiqh sunna kaga shi ma murattab ne alal abwab al fiqhiyya iya zo akan babin jana'iza in mai littafi ya kawo wasu hadisai da basu inganta ba zai magana a kansu wannan hadisai basu inganta ba in kuma ya bar wata matsala da ya kamata ya kawo zai to ga abin da ya inganta sai ya kawo hadisi to kaga sai koma wa yancan littattafan sai ya dauko matsalolin dama ya riga ya gama abin nan yanzu tunda yanzu zai hada littafi ne mai zaman kansa zaton ababi ne magana a kansu sai da yawa wasu hadisan sun kasance na yi magana a kansu akan wannan a wasu littattafai na na daban ولذلك تراني أحيل عليها في بعض المواطن منه idan ذاك غني إذا منا كرات وانا ina mai da mutum zuwa ga wa'ancan littattafan sai wannan matsala in kana son ta ka gane ta sosai ko ka karanta a hadisan ka koma littafi na na kaza wanda na yi magana wanda yake shafi akan wannan matsalan ba sai na maimaita ta a nan kawai zan kawo maka hadisan kawai in faɗa maka ingancin su in kana so dogon bayani shi ka koma littafi na na kaza na yi bayani akan matsala haka yake sai hala akan su walgad hawaltu an astaqsiya fihi kulla Malahu lahu alaqatun bi mawdu'ihi ce yi ƙoƙari in gana game duk abin da yake da alaƙa da wannan mawdu'i don yaka ce jana'iza ba wai sallar kawai ba sai yasa ya ɗauko tun da abin da ya shafi jinya me ya kamata akan majiyaci su yi faro tun daga nan ba wai sallan kawai ba kuma me ya kamata akan matsaƙari wanda suke kusa ga majiyacin wani masu jiya su kuma me ya wajibin su akan wanda yake jiya duka haka ya ɗauko. yake fari to na yi ƙoƙari duk abin da yake da alaƙa da wannan mawdu'i min al-masail allati laha dalilun min al-kitabi wa sunna daga mas'aloli da suke da dalilai daga alƙur'ani ko hadisi na yi ƙoƙari na kawo su na yi magana a kansu wa aradtu amma kana mustanaduhu mujarradar ra'ayi shi duk wani mas'ala akan wannan da naga ra'ayi kawai aka yi amfani da shi aka kawo ce na kau da kai daga wannan bana magana akan saboda ba maganar ra'ayi bane ita kanta abin da ya shafi jana'iza ibada ne tunda ibada ne ra'ayi ba za su shiga a irin wannan wurin ba to duk abin da na ga ra'ayi ne a mai littafin mai littafin zan kawo da kai akan wannan mas'ala ba zan kawo shi ba li'an al-mawdu'a ta'abbudiyyun mahadun kun gani ce wannan mawdu topic din ibada ne tsantsa saboda tunda ibada ne ra'ayi ba zai shiga ba dama a wajen abin da ya shafi ibada la majalal ra'ayi in aka ce ta'abbudi ne to ana bukatan alkur'ani hadisi shikenan duk wanda ba su ba ba magana kuma shi yasa a wajen ibada malamai suka ce at-tawaqquf ake yi duk abin da ya shafi kayi kaza na ibada to mutum ba zai tashi wannan ibada ba sai ya samu umumi daga wurin Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada da ka tashi kana yi wanda ya gan kana yana da dama ya tambaye ka me dalilin ka na yin wannan ibada ba wai shi wanda ba zai ba za ka tambaya mai sa ba za ka yi ba a'a shi mai yi ne yake bukatan dalili domin sallah kafin mu yi ta sai da muka samu aqimus sala zakka kafin mu yi wa atuz zakka hajji kafin ai walillahi ala nasi hijjul bait kowane ibada tana dalili daga alqur'ani ko hadisi ibada ba da wannan to kai tawakkufi kada kai aiki da ita kada kai aiki haka to a wajen mu'amala kuma abinci abinci a tufa komai kuma duk abin da ka gani ka sa a baki kawai sai ka samu dalili kuma dai nuna maka kaza haramun ne ba a yi wanda ce maka me yasa ka sa kaya irin kaza ce me dalilin da yasa ba za a sa kaya irin kaza ba sai ga ya maka annabi ce kaza kaza shikenan me yasa ke cin abinci irin kaza ce me dalilin da ba zan ci ba duk abin da ka gani kawai ka dora ka sa a bakin ka ba ruwanka sai ka samu dalili shi yasa za ka ga haramun shi ake lissafawa da ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahamul banda wannan ayan komai halal ne ko ya yi allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab kafi wannan aya giya halal ne a sha ko har aka ma ce to in za a sha kada a sha kusa da sallah ya yi allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta alamu ma kuluna kenan kafin giya halal ne a sha sai dai in mutum ya sha ya bugu to kada yi sallah wannan lokaci kada ya kusanci sallah sai ya watsake to a nan wajen abin da ya shafi mu'amala kenan komi halal ne sai lokacin da aka ce maka kaza haramun ne sai kaza ibada kuma komi haramun ne mutum yayi sai ka samu umurni ka yi to shi shine yake faɗi da ibada ne mahadun to ba maganan kuma ra'ayi duk abin da ka ga wani yana yi ka tambaye shi me dalilin ka ko a karanta kaza a kabari sai ka tambaye shi me dalilin da ya nuna ka karanta salatin fati ko salatin annabi ko istighfari ayi so goma ko inna na kalkausar ko inna anzalnahu me dalilin ka akan haka ko ce ya kalli kudu me dalili ka akan kalli kudu haka ne to shi yasa ibada haka tunda ibada ne to shi yasa yace ta'abbudi mahadun ba maganar ra'ayi anan sai ka samu dalili la majala lil qiyas fihi ba maganar qiyasi akan wannan illa ma la budda minhu min al qiyas al jalil sai dai abinda babu makawa akan inda kuma qiyasi ya zama jali don akwai qiyasi wanda yake ya tabbata ana amfani da qiyasi a wasu wurare ko in aka samu amma dole sai illa yayi daidai to daga nan sai a bada hukunci iri daya misali giya an haramta ta saboda tana sa maye cikin na sai aka samu wani abu wanda yake kuma ba giya ba wani abu ne daban shi ma yana sa maye sai hukuncin su ya zama ɗaya da giya me ya dalili saboda illan da yasa aka haramta giya akwai ta a wannan abun sai hukuncin su ya zama ɗaya haramu sai kiyasin sa akan giya tunda ya gusar da hankali to shi ma hukuncin sa haramu saboda sun yi ishtiraki fil illa to yayin wannan kiyasi ana iya sai dai yayin wannan kiyasi وأوردت, وأوردت في أول في أول في بعض الفصول والمسائل التي لا تذكر عادة في باب الجنازة تنازو دوسو واتو أفر كل التاف نازو دوسو فسلة فسلي كذا كو بابي كذا كو مسألة كذا التي لا تذكر عادة في باب الجنازة وان دد يوا تفهم بذات سامو سبغني إرو النمبابي با شي كده كو يوا النمبابي duk littafin da ka duba ba za ka ga fasali akan wannan matsala ba ba ma a magana a kanta kuma tana da muhimmanci wasu ma sukan zama wajibi amma sai ga duk masu rubutu akan abin da ya shafi jana'iza kuma ba sa kawo 'yannan matsalolin to shi sai ya kulla fasali ce fasali akan kaza fasali akan kamar yadda zai ambata mana anan min amati kutubin fiqi mafi yawan littafin fiqi ba su ambaci wannan matsalolin ba misalul wasiya kamar abin da ya shafi wasiya ga mamaci lokacin da ya zo mutuwa abin da ya shafi wasiya wa alamati husnul khatima da kuma alamu na husnul khatima wanda yake idan ka ga wayannan alamu ga mutum to alhamdulillah yayi kyawun cikawa cikawansa ya ta yi kyawo irin wayannan abubuwa ba littafi da za ka gansu alamatu husnul khatima a littattafan fiqihu an gane wa nahau zalika wa ba'dahu qad la yadhkaru fiha aslan ce wasu ma asali ba ba za ka taba ganin su ba misalul fasl kamar fasali na biyar da na takwas da na tara da matsala ta talatin fakara ta jim da dal mina matsala kuma ta saba'in da hudu da matsala ta tamanin da saba'in da takwas da sasa'in da tara da ɗari da biyar da ɗari da bakwai da ɗari da goma sha uku da ɗari da ishirin da biyar da kuma fakara ta bakwai matsala ta ɗari da ishirin da takwas ma'ahammiyati ha tare da muhimmanci wa'annan matsaloli za mu ji su ɗaya bayan ɗaya wa ta ibtila'in nasu biha da yawan da aka jarrabi mutane da irin wa'annan abubuwa wa tawatur al-ahadith fiha da kuma hadisai da suka zo ko suna umurni ayi ba a yi ko suna hani kada a yi ana yi Kama abin da ke faruwa ko kamar misali abin da ya shafi zaman makokin shi kansa cin me matsayin sa musulunci a taro a kafa tanti a jira masu zuwa ga kuma yadda aka jarabi mutane da wannan me matsayin sa musulunci mustahabbi sunna makaruhi haramun kaga musulmi na so ya san wannan abu la ilaha illallah ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumallahi fihi kalmomin da ake amfani da su a wajen ta'aziyya haduwa a zo a dinga karanta alkur'ani ko a dinga jan tasbaha me hukuncinsa wajibi haramun kaga duk wasu mutane ya kamata a san su duk abin da ya shafi abin da jana'iza ne dole ne a sa wa'annan abubuwa ko to kaga duka irin wa'annan abubuwa yake kawo su a nan shi tare da muhimmancin su da kuma fagara ta goma minha daga ciki ce daga na goma daga ciki wastahaitu tartibahu min alwaqi isi kuma sai ya fara littafi da abin da yake na watsi faftatahatuhu bi faslin sai na bude shi da faslin shine ma yajibu alal marid abin da yake wajibi akan mara lafiya shi mutum lokacin da kansa bai da lafiya me wajibinsa min riba bil qada lokacin da yake cikin rashin lafiya ai jarrabawa ne ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وأن ƙaba'i يشاء في كمرس rashin sun sai taraki ce wayo Allah na ni kadai ne kaza kaza wai mi misali mutum dinga yi wa'annan kalmomi ko ko ya yadda da abin da Allah ya dora masa sun cewa annabawa gaba daya sun mutu ma ko don babu wani annabi da zai dawwama amma kan menene ma babu wani annabi da zai dawwama fa afa in mitta fahumul khalidun tun da su annabawa sun mutu bayin Allah na kusa da Allah kenan kowa ma zai mutu ta hanyar da zai mutu kuma ta irin wayannan rashin lafiyar ne to in aka jefa mai rashin lafiya shi kenan sai shi Allah bai san shi sai je fara shirka sai fari maganganun za su huta ta Allah sai koma ma Allah yayi hakuri ne irin wannan babu buka ya yadda da kaddara rama yana cikin arkan na iman al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi to ga gaddara ta zo yanzu Allah ya hukunta rashin lafiya rashin lafiya kuma tsanani yake kare kila sai ce in mutu ma in huta ko je sha magani ga mutu ko je a masa allura ko ya kansa a arriba bil qadar din bil qada da Allah ya kaddara mutu wa sabri da kuma hakuri alal qadar wa tarki tamannil maut da kada mutum yayi gure Allah kashe ni ma kawai in huta da irin wannan bala'i gara ma da na mutu na huta annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada da yanku ya faɗi haka wa in kana la budda mutamanniyan falyaqul allahumma ahyini idza kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran li sai ka faɗi wannan Allah ka ba zabi ana ya Allah idan mutuwa shi yafi zama alheri gare ni to ka karbi raina idan kuma rayuwa shi ya fi alhairi a gare ni ka bar ni in rayu kaga ka ka nemi me alkhairi a wurin Allah idan rayuwan ne ita ce alkhairi sai Allah ya raya mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya san babban sa bai da lafiya yana kira ma kansa mutuwa ce a kada kai haka ba a haka ce Allah kai mutum ne wanda yake kyautatawa in Allah ya tsawaita rayuwanka ya ƙara kyautatawa darajanka ya ƙara yawa aljannan ka ya ƙara girma inda kana hawa number one ne kila kai ka 2 3 zuwa kasa duk karin daraja ne ko ce idan kuma kai mai munanawa ne Allah ya jinkirta maka ka tuba ka samu aljanna kaga duka akwai alhairi kada mutum ya nemi mutuwa imma mai kyautatawa ya ƙara kyautatawa daɗin aljannan sai ya ƙaru imma mai munanawa a jinkirta mai ya ƙara tuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wa adayil huquqi daga cikin abin da ke wajibin su shine ba da haƙoƙi da ke kansa haƙi wani na kaina to mutu yana cikin rashin lafiya ya kokari ya da waɗannan haƙoƙi ayyul ladina amanu addul amanata ila ahliha ina da shin baya da haƙi don akwai wasiya da za ka yi ka yi idan akwai bashin wani akan ka ka faɗa ka rubuta idan akwai marayu ko wasu mutanen da aka ce ka kula da su kai ma ka ga tila to kai ma ka samu wanda ka ce duka haƙoƙi ne wa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ce baya kasancewa ga musulmi mumini ya kwana dare biyu bai rubuta wasiyan da yake so yayi ba shine abdullahi bin umar tun da na ji wannan magana ban taba kwana ba wasiya na a filo na a rubuce ba Abdullahi bin Umar ma bitu lailatayn illa wasiyati inda ra'asi inji Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ce منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisi yana cikin Buhari to kaga wayannan wal wasiyati da wasiya wal ishhadi alaiha da kuma kafa shaida akan wasiya ba wai a wasiya kawai in aka yi wasiya kuma a kafa shaida wani ka shaida nayi wasiya da wani kaza misali kaga yana daga cikin abubuwa da muka manta da su a kasan nan musamman a najeriyance abin da ya shafi wasiya sai ga mutum ya mallaki miliyon ana zo ana riban gado miliyon ɗari biyar amma sai ga ko sisi bai yi wasiya ba duka haka za a riba miliyon ɗari biyar ɗin nan ka ba su shi da shekara uku zuwa biyar sai ka samu jikin wannan su gada wani yana nan a gidan haya yake bai yi makansa komai ba ya gama wahala ma magada sun gama da shi kuma shi zai accounting wannan kuɗin a ranar iyama ya wale miliyon ɗaya mana ya yi wasiya zai samu ladansa wannan yana daga cikin wato falala irin na Allah Allah yana da dama ya ce a lokacin baya so wannan wasiyan tunda da kake da lafiya baka yi ba amma sai ce har yanzu kana da dama ka tsauki wani yanki ka yi wasiya kuma ka samu ladansa a wurin Allah a lahira amma sai ka ba mai kuma yana gani laifi ne na malamai ba a karantar da wannan matsalolin ko a hudubobi ba a sa su sai a mai da su za ga idan aka yi maganan gado kowane magaji in aka zo masu rabon gado sai ce min ba'di wasiyatin yusa biha audaini min ba'di wasiyatin tusuna biha audaini min ba'di wasiyati yusi biha audaini min ba'di duka sai an yi maganan bayan an cire wasiya kada yadda Allah ya dauki wasiya da muhimmanci amma ba mu yi ya mallaki miliyoyi haka zai mutu ya kwanta ko naira ɗaya bai yi wasiya ba bai yi wagafi ba bai yi hubusi ba ya gama wahalan ma yara shikenan su kuma da sun taso sai ya ta rikici akan gado ana rabawa wani ta giya za su gare wallahi wasu suke yara ko addu'a ba samu babansu wallahi ko addu'a saboda ba sai ma yana ma ibadan ma yana sallah kafin mishi addu'a wani sallah ma baya yi akwai matsala kenan to kaga dole mu himmatu da irin waɗannan abubuwa hima ya jibu alal da kenan wasiya mutum ya ɗauki wani yanki na dukiyansa ce wannan na wasiya a bawa ne kaza kuma ana yi ma wasiya ne mutane mutumin da yake za a ga kullum ba ka gani babban mutum mai kuɗi baka samu wani mutum daga cikin makusantansa ba wanda bayi da gadonsa yana masa hidima fiye da 'ya'yansa sai ka samu wannan ko jika ko ɗanwa ko ɗan ɗane ko ƙanin mata ko ƙaninsa in akwai yaya wannan duka ba su da gado sai ga shi ya fi masa hidima in kuɗi zai karɓo shi ne komai nashi da ya mutu wannan mutum sai ya gama kuka kawai ya ƙara gaba ko sisi shi ya san komai nashi in shek ne kawai sai dai sai ni je ka ciro min kuɗi kaza je ka biya wani kaza je ka biya nefan bi je ka biya min kuɗi yaran makaranta zo ka dauko mun mota kaza zon aike ka Lagos haka zai gama wahala bayan ya mutu ya kawai sallame shi bai da kokobo irin wannan su ake ma wasiya wanda ba magada ba makusantanka kila kawun kai kake yana kiran ka kawu kai kawunsa ne yana tare da kai to sai mutum ya tafi shi ma haka zai tafi a zairo ya gama wahala ya'ya su tattare komai kuma ba sa ma babansu addu'a ko kila da bai da lokacin da bai da lafiya shi ke kula da shi ayan yanzu sun gudu sun yale shi ko yana haraka sai yana jira ya mutu kawai a zo a riba dukiya ana aka yake faro wallahi ko ba a wanda annabi abubuwa to kaga ya kamata a ce mutanen mu a dinga kodaitar da su akan abin da ya shafi su mutu yayi ma kansa alhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kaga an sa kaho za a busa ta kasan akwai wani aikin alhairi da za ka yi to ka yi shi kafin kai ka a ɗauki ranka don ka yi kanka ne za ka yi ma ba wani ba mutum ya yi kansa kada ka yadda ba wai ya ba a tara ma ya kuɗi duk wanda ya ka bai da tunani mai kyau ya ka zo ba duk a duniya ba mai yi kokari tara ma ƴaƴansa kuɗi sai dai kuɗi sun zo ya mutu ƴaƴansu samu wai yana idan ƴaƴa ba yadda kai ka samu Allah ya azurta haka za su samu in kuma Allah bai azurta su da arziki ba kana tafiya haka yadda ka tafi haka dukiyan za ta tafi kai kuma a bar mutum da hisabi eh. eh. eh. a ah, ah, to ai ma ba lafiyan din aka ce yayi rashin sanin addini rashin karantar da waɗannan mas'alolin ne shi ke kawo haka eh rashin karantar da su ne akwai wani mutum da yake gaya mun shi loya ne wata rana ya kai shekara kusan goma sha biyar yanzu a goma sha takwas wata rana a nan rimi college ce mun tun a wancan lokacin akwai wani mutum abokinsa a kano ne da babansu ya mutu ce kash kawai kuɗi da aka zaure ba gado shi kansa a wancan lokacin shekara goma sha bakwai yanzu na gani ce ya samu miliyan ishirin nashi na kansa banda gidaje kash kawai na kuɗi ce amma bai yi shekara biyu sai da shi ya tsaya masa za ta da shi a gidan haya wallahi haka ya gaya mu har yanzu mutum yana nan lauya ne ce shi ya tsaya masa za a kore shi gidan haya haya ya kare ba kuɗin biya miliyan 20 cash shekara 20 da kusan da suka wuce banda gidaje duk ya sai da gidaje kuɗin miliyan 20 sun kare ya biya kuɗin ha karɓi haya yanzu kuɗin haya ya kare ba abun biya to ka gani irinsa haka haka yake faruwa da yawa da yawa da yawa wasu wallahi da babansu ya mutu shi kenan ba sa taba tunawa da shi har su masa addu'a to kaga shi gara mutum yayi makansa tanaji yana da shi abin da shi man Allah Nasir bin albarke mutane da ya ba sa yi to musamman a ƙasar nan Najeriya ba ta taba ji wani yayi wasiya yayi ma wani wasiya a bashi dubu ɗari biyar dubu ɗari miliyon ɗaya sai dai ka ji an ce an riba ma 'ya'yan miliyon ɗari biyar shi kenan akwai ma'aikata da suke tare da shi wanda sun fi kusa da shi a irin su ne ake ba wasiya ba magada ba an gane to ya ce wannan matsalolin da yawa an basu na biyu ya yi bagana a kan talqinul muhtadir yi laɗana ma wanda ya zo cikawa kalman shahada ya yi maganan akan wannan matsala وما على من حضره من تلقي من التلقين وامره بالشهاده da abinda ke kan wanda yake wurin a lokacin da ya zo shi kawa shi ma akan ya laqana masa ya umurce shi da ya faɗi kalman shahada ce kul ka faɗi la ilaha illallah wa ne faɗi la ilaha illallah ka gaya masa wannan kalma kada ka dinga kai ma ka rude kai ta ihu sai shi ma ya kama ihu shikenan sai cika da wannan ihu mun da ka jarrabe shi da waka kuma sai cika da waka haka ne dama mutum abin da yake ransa mafi yawa shi yasa ko a mafarki akwai hadis abin da ake kira hadisun nafs a mafarki shi yasa malamai suka kasa shi mafarki kashi uku akwai ar-ru'ya akwai ahlam ko hulm akwai kuma hadisun nafs ru'ya shine na gaske hulm na shaida wannan kuma abin da ranka ke riya maka kullum kullum shine kaza ka dinga gani da daddare to shi ma in mutu ya zo mutuwa haka irin wayannan abubuwa abin da yake so yake ji kullum kullum ana kalmar shahada sai ga shi yake yi abinsa sai shi ka da shi to kaga dole wanda suka zo su ma su dinga umurtansa la ila la ilaha illallah summa yayi magana akan ma alal hadirina ba'da mauti yanzu an laƙana masa kalman shahada ya faɗa ya cika me wajibin aka waɗanda ke wurin kuma me ya kamata su yi masa daga wannan lokacin me ya kamata su yi magana akan wannan matsala daga cikin abin da ya kamata zai magana kansa min gamdi ainihi wajen rufe idanunsa والدعاء له ديمة الدعاء وتغطيته درفيش والتعجيل دققوتا بتجهيزه وجن شرياشي عند mutum ya mutu gaggawa ake shafa ba a ɗaukar mutum daga wani gari zuwa wani gari in ba wata maslaha sai dai in garin da ya mutu ba a binne mutane a wurin ba magabarta misali a kasashen turai su a wurin su in wani mutum ya mutu sai ya za ka je ka biya binne maka shi sannan kuma wannan abun yana expire in yi shekara goma sha biyu za ka zo ka sake biya a bar maka mamacinka a wannan wurin baka biya ba za a tone a sa wuri su kuɗi suka sa gaba ba ruwansu baka biya ba ka ya expire fa kana so a yi renewing ka sake biya to irin wannan kaga ka iya ɗauko mutumin ka ka dawo da shi ba za ka iya biya pound kullum ko bayan shekara a <laughs> ka dinga tura ma arna kuɗi kawai ba don abin nan sai ka ɗauko irin wannan ko kuma ya mutu inda ba masu masa sallah don za a iya ɗaukan shi a kai shi inda za a masa sallah amma ba haka ba ba a ɗaukan mutum daga kaduna a kai shi kano ko a kai shi kauyen suwai a can yake ko ya mutu a wata ƙasa a dawo da shi najeriya alhali akwai musulmai akwai magabartan musulmai akwai inda za a masa sallah addini bai yarda da wannan ba duk abin nan karo ne da wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam da ce a gaggauta binne mamaci da ya mutu tajhizihi wal mubadarati da yin gaggawa li qada'i dainihi wajen biyan bashin sa in ana bin sa bashi don ba a binne shi sai an masa an biya bashi to hadisai za su zo a nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam in ana bin mutum bashi ma bai masallace sallu ala sahibukum ni ba na ma wanda ake bin bashi sallah Masa rana haka yi wani sahabi sai wani kafu ta da ce ni a kaina wannan baci ya rasulullah annabi ce a kan kai ce a kaina a kan kai ce a kaina a kan kai ce a kaina sau uku shikenan aka wuce aka biye aka binne shi gobe suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ka biya wannan bacin kuwa na jiya ce ai jiya ne ya rasu ya rasulullah suka sake haɗuwa gobe ka biya ce na biya ce to yanzu ne jikinsa ya huta daga azaba an faɗauka ɗauka masa fa Ka ga to ba abin da shi duka yana da ci abin da wajibi ga makusanta su bincika su gane ana bin sa bashi ko da za a biya bashi gaba daya da kuɗin ba abin da za a bar mu magada akan abin da ya mallaka a biya masa ya fi masa ya fi alkhairi don daga cikin huku na tarika na shi mutum malam fiqh sukan kawo shi a bangaren gado sukan shi alhuququ tarika farko abin da za a fara cirewa daga abin da ya mallaka gaba daya in aka zo shi ne abin da za a yi ɗawainiyan binne shi idan ɗauko shi daga asibiti sai an biya za a fitar da wannan kudin idan wanke shi sai an biya za a fitar da wannan kudin idan masa sallah sai an biya za a fitar da wannan kudin idan haɗa kabarin sai an biya sai a fitar da wannan kudin idan ɗaukan shi sai an biya sai likafani wannan shine tajhizi kuɗin tajhiz tukuna ne za a fara cirewa kafin a yi maganan komi ana gama da wannan sai a zo akan bashi addain sai a biya in ya mallaki in ya abin da ya mallaka kenan a biya magada ku yi kukan ku ƙara gaba shi dai ya biya kuma ku je ku nema nema yayi ai ba ku nema masa ba to haka za a yi na uku sai wasiya in yayi ta kafin gado don aka yi gado an kana maganan gado min ba'di wasiyatin tusuna biha audaini maganan gado aka ce a bawa ne kaza a bawa ne kaza kowa ne yana da kaza kawai sai ce bayan an cire fa wasiya sai wasiya kaga yadda take da muhimmanci daga nan an gama to sai a zo a maganan gado wani mutum an taba zuwa nan wata rana da ni da imam da matan shi guda biyu yana da 'ya'ya goma da loyansa aka zo za a riba miliyan ɗaya ana bin sa wajen miliyan ɗari da wani abu bashi suka je ba su san da wannan ba yana da tanka ta kawo miliyan ɗaya ta aje a riba a basu ya je ji da bashinsa <laughs> wallahi yana bin sa miliyan ɗari da wani abu lauya yake gaya mu ce ga takardar mala amma ga shi sun zo yanzu a raba musu miliyan ɗaya sanannen mutum ne a garin ba zai na faɗi sunansa ba mhm. a nan a gaba na aka yi wannan ba labari aka bani ba matan biyu suna zaune ga ɗaya ga ɗaya ya goma miliyan ɗari da wani abu ce ci din lauyan ya yi wasu akwai wasu kuɗaɗensa da ya sani ƙanana ƙana ba su suka ya bibbiya su wajen dubu ɗari biyar miliyan ɗaya miliyan biyu ya bibbiya yanzu akwai miliyan ɗari a ƙasa da wani abu na manta ko da ishirin ko da wani abu ana bi an zo za a reba miliyan ɗaya yana da tanka an giya saida yana da gidan mai an giya saida je ya karasa to ga gani ba sa tara ma yaya kai ta kanka buwan an fusakum ne tukuna kafi wa ahalikum nara wanda bai da tunani ne yake ta ahalikum bai ta kansa tukuna ba kaga yanzu shi kare zai ji abin ba ruwansu su ko ba ba a nan a nan bai fi shekara ɗaya kai wannan ba a nan masallacin an zo a ofis ɗin liman ina zaune liman lahi kira ni wallahi tallahi to kaga irin abun kenan Na ja cewa bashi yana gani kamar mai kuɗi ne a ce duk basu suka ne na banki su yi ta ƙaruwa su yi ta ƙaruwa su yi ta ƙaruwa to akwai aiki sosai to mutum ya yi makanta kada yadda ya yi ta abin nan abin da za ka yi yayanka karantar da su addini shi ne babban shi ya sa kawai ka tura ka za ba ruwansu da tsara karatu kawai in ka ba ɗanka karatu na addini da na sana'a ka gama da shi sauran shi ma ya ji ya nema kamar yadda ka nema ko? na'am sa'annan ce ya yi magana akan matsala ta hudu ma ya juzu lil na wa gairihim min kashfi wajihi wa taqabilihi wal bukai alaihi abinda ke akan waɗanda suke wurin a lokacin da ya mutu da wasu wasunsu wajen su bude fuskan wannan mutumin su sumbance shi su yi kuka a kansa da hawaye ba irin na ihu da aka ce an hana ba ba hana wannan ba ya halatta a yi haka don annabi sallallahu sallama lokacin da ya rasu abinda abubakar ya yi kenan da aka ma abubakar annabi ya rasu abubakar ya zo ya bude fuskansa ya sumbance shi a nan shetif ta hayya wa mayitan shi kenan ya gara gaba je kama hudubansa ya samu umar ya tara jama'a ya tsaya yana cewa duk wanda ya ce annabi ya mutu sosai dai a haifi waninsa ya sake jin wannan magana a baki wani ya rude ce umar din kasu akwai irin wannan to zai rude ya rasa inda zai sa yana tunani in an ce annabi ya rasu kuma duk mutane za su bar addini to ya za a yi a ɓoye irin wannan abu abubakar ya zo ya tabbatar da ya mutu ce umar ya tsaya umar yana cikin hudu ba yana cikin bayani tsaya umar tsaya umar umar ya yana ta abun nan abubakar ya koma gefe je inna alhamdulillah ya gode ma Allah mutane duka sai suka bar umar tunda ya wannan da mun saba da shi yanzu ga sabo ya zo bari mu ji abin da zai fara sai duk wanda yake bauta ma annabi muhammad to ya sani annabi muhammad ya rasu yanzu wanda kuma Allah zai bauta mawa to Allah fa yana nan rayayye ne baya mutuwa sai ya ja aya wa ma muhammadun ko illa rasulun kad khalad min qablihi rusul afa in mitta ko afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum cewa man yanqalib ala aqibai fala yadurra Allah shay'a sai babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane fashe manzo na Allah kuma manzanni su wuce kafin zuwansa cin idan ya mutu yanzu za ku juya baya ku bar addini shikenan Umar sai ya tuna da wannan ayan kaman bai taba jinta ba shine kowa kowane sahabbai sai suka kama wannan aya afa in mata abin kutula ma muhammadun illa rasulun kad sai suka fara karanta wannan aya sai gane a ce yakan iya mutuwa Allah ma ya gaya musu zai mutu din kuma in ya mutu shikenan sai ya bar addini ha Umar shi hasafin shi kuma din ya tabbata wasu din sun bar addini sun yi riddan da bayan rasuwansa amma kuma ba a boye shi dole ne a faɗa tunda zai yi riddan yi riddan ya kamata a yaƙe shi kenan magana ya ƙare inda an ci gaba da boyewa har zuwa yau ce to har a zo a gano sai ya mishi bijire mishi shi din ma ko ba haka ba to sai a fito fili a fada sai kuma abin da zai faru daga nan ya faru sai a tattare amma in har aka gano baka faɗa da kanka ba cikin gobe ko ka kira ba mai zuwa to shi yasa sai abubakar yayi sauri sai katse wannan abun ce ya mutu din to wannan yana daga cikin abubakar abin da yayi sumbanci annabi sallallahu alaihi wasallama sannan yayi magana akan mas'alar abin da yake wajibi akan makusantanci mamacin kuma su ma su yi haƙurin su yarda da gaddara su yi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa'annan kuma matansa ta yi idda yana da shi matsalolin da ya magana a kansu sannan kuma yi magana akan abin da ya haramta a su waɗanda suke makusantan mamacin wajen ihu da dukan fuska da yage riga da waninsu kaman kana'aihi alal manabiri kama a zo a hau mimbari a yi sanarwa wane ya rasu a sake zuwa gidan rediyo a sanar a je jarida ba wata tare da wata fa'ida an riga an gama sallah amma a yi ta sanarwa sa ba amfani addini ya hana wannan idan za a yi sanarwa ne don a zo a masa sallah wannan addini bai hana ba amma an binne shi ma a zo a hau ana ta sanarwa a je gidan rijiyo a ta sanarwa gidan jin jaridu a ta sanarwa tv a ta sanarwa ta nuna hoto wannan aiki ne na nasara da yahudu nasaran da ba su da addini mu addini mu ya hana mu wannan duka ga yana da cikin matsalolin da ba a kula da su a kasan nan ko mutum ya mutu ya wuce ji. amma sai ka kullum ana nuna hoton shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shekaran jiya Allah ya mawane su sai ka dauka yau ne me yasa ake sake tsoratar da mu waye jiya tafi mun gama mun hakura ma to wannan addini bai yadda da wannan ba shine ake kira annayu mamnu akwai annayu wanda yake ja'iz ya kawo matsalar akwai kuma almamnu almamnu wanda babu maslaha kawai a zo a yi ta sanarwa a mimbare a yi sanarwa gidan rediyo a je kasuwa a yi ta sanarwa wani yarsu bai da amfani al addini ya hana wannan sa'annan yayi magana akan anna'ayul ja'iz shine sanarwa wanda ya halatta din yayi magana kansa har ya kawo misalin lokacin da najashi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci ce najashi ya rasu ku zo mu je mu masa sallah kaga ya sanar ne don aje a masa sallah aka yi mashi salatul ghaib in ba haka ba annabi ba zai sanar ba ya rasu ya rasu shikenan yayi magana akan alamatu husnul khatima din babi na gaba yayi magana akan yabon mutane akan mamaci ya rasu shi ai mutumin kirki mutum yayi magana akan wannan mas'ala sannan yayi magana akan wanka da garci dai har zuwa abin ne mutum da ziyartar kaburbura ce sai na cika littafin da babi na musamman wanda ya shafi bida'u na jana'is wanda shine mu muke yi kenan in bar sunna mun koma bidi'o'i sune na karshe wanda mu muke yi a jana'izan mu tun daga nace sallah mun bar abin da ya shafi addini mun koma bidiyo ya sallan da ake masa kawai shi kenan ana gama sallah aka dauke shi aka kai makabarta tun daga nan an rubu da abin da addini ya koyar har a zama zaman makoki ina zai samu rahama ake gani an ɗauki sunna an ɗora bidiyo a kai bidiyoyi ma ba daya ba to ya yi magana a kansa sannan istawabtu fihi jami'a ma waqaftu alaihi min albid'i ce nayi kokari duk wata bid'a da na sani ana yin ta a wannan matsalan sai da na kawo ta yayi kokari yayi wannan fi kitabin min kutubi ahli ilmi duk wani littafi da na gani an ce kaza bid'a ne a jana'iza nayi kokari na kawo qadiman wa hadisan na da da na yanzu aziyan kulla Bidi'atin ila mawdi'iha min kutubin ce kuma nayi azu, idan na dauko ni ce kaza Bidi'a ne don kada ce ni na girgiro ce duba imamul Buhari a sahihin sa ya faɗi kaza Imam Malik a littafin sa muwatta ya faɗi shi ya faɗi wannan bidi'a ne sai ya faɗi littafi ya faɗi shafi ya faɗi feji shine zai azu kenan kowace Bidi'a da ya kawo ba shi ya faɗe ta ba malamai magabata suka faɗa kaza bidi'a ne kaza bidi'a ne shi tattarawa yake to amma kan yi ihala ga kowane littafi min kutubin wa malam yu'az yu'za ilaihim fa huwa mimma yahkumu al-manhaj al-ilmi fi usul al-bid'i annahu minha ce duk abin da aka ga na faɗi kaza bidi'a ne ban nuna littafi ba ban sauka ƙasa na sa nan ba na ce littafi kaza ba ce to a hankali da shari'a duk sun nuna wannan abun bidi'a ne ba sai ma an gaya maka ba an gane akwai manhaji na ilimi wanda ke nuna bidi'o'i na abun nan ba sai an gaya maka Allah ma ya ce ko annabi ya ce kaza ko kuma kaza bidi'a ne ya yi bayani a kansu a farkon fara bidiyo ya ce da yaya ake gane bidi'a ya kawo wasu formulas da ake gane bidi'a ce daga ci abubuwa da mutane suke yi ce ibada abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya qayyade abu kai kai idilafin sai ce bid'a ne qaidi shine annabi ce maka iya nan wannan kawai Ya kan tebur din nan ka ce a'a har haka zagaye da wannan wurin na mutum biyar a gefe ko ce maka iya cikin masallaci ka ce hadda waje shine itlaqul muqayyad ko kuma qaidul mutlaq annabi ce masallacin nan gaba daya ce sahu uku ne kawai duka ko ba gaya maka kai kasu wannan bidiya ne don kai ma annabi kari ko ka rige abin ka kuntata abin da annabi ya yalwata wannan bidiya ne ko yalwata abin da annabi ya kuntata ita kansa bidiya ne yayi magana akan wayannan masaloli wanda ba sai an gaya maka aya ba irin wannan ko Allah ya faɗi abu kai tsaye kai ka zo ka yi ta masa qaidi annabi ya faɗi abu kai tsaye kai ka zo ka yi ta kone kone duka wannan bidiyoyi ne to ya kawo irin wayannan abubuwa sai yake faɗi walakinni lam ara min man nassa minha minhum alaiha daga cikin idon haka to banga wani malami da ya nassanta wannan kaza bid'a ne to manhajin ilmi ya tabbatar da bid'a ne zan faɗe da ba har na nuna littafi ba wa kathirun minha min al asr al hadir shi irin annan da yawa bidiyoyi ne wanda magabata da suka yi wannan rubutun ba su san su ba daga baya aka farar da su an gane ba san su ba to irin su to sai kaga kaga ba za ka same su a littafi ba sai ka samu sun saba magana annabi wa inni la as'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa bi hadha alkitab kullu man qara'ahu wa yaktubu li ajrahu wa mithlahu liman kana sababu ta'alifi wa liman qama ala tab'ihi innahu sami'un mujibun sai shi da mash yayi wannan magana ne a Damascus ko a 24 ga watan Muharram shekara ta 1488 muhammad nasiruddin albani yanzu insha Allah a rana ita yau za mu ji abin da yake wajibi akan mara lafiya a lokacin da yake cikin rashin lafiya me wajibinsa me ya kamata yi an gama mukaddima da yanzu za a ci ga karatun kai tsaye insha Allah na'am